This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi goma sha tara ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. wani asibiti a gaza ya faɗa yau lahadi cewa wani harin sama da isra'ila ta auna wani gida a sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin falasɗinu ya kashe akalla mutane ashirin a hali da ake ce kuma da safiyar yau lahadi ne mai baiwa shugaban amurka joe biden shawara akan harkokin tsaro ya gana da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman domin tattaunawa da masarautar ta bayyana a matsayin matakin kusa da na karshe na wata yarjejeniya mai faɗi tsakanin ƙasar biyu kana ma'aikatar tsaron ƙasar congo ta ce ta dakile wani yunkurin juyin mulki da sanyin safiyar yau lahadi kana ta kama waɗanda suka aikata hakan kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya EFCC ta ce kashi 70 cikin ɗari na matsalar zarmiyar kuɗi da almundahana a ƙasar a ɓangaren hada-hadar banki ake aikata su. Muna tafi da ƙarin bayani. A cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Ghana, kashi 20 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar yana sulalewa ne saboda matsalar cin hanci da rashawa. Muna ɗauke da ƙarin bayani. Muna kuma tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Nasiru Adamu El Hikaya. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko mai karantawa baba ya ko makili. wani asibiti a gaza ya faɗa a yau lahadi cewa wani harin sama da isra'ila ta auna wani gida a wani sansanin 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin falasɗinu ya kashe akalla mutane ashirin mun samu mutane ashirin da suka mutu da wasu da dama da suka jikata sakamakon hari ta sama da ya auna gidan iyalan hassan a sansanin 'yan gudun hijiran al nusairat da ke tsakiyar gaza a cewar wata sanarwa da asibitin al-aqsa matthias ya fitar shaidu sun ce an kai harin ne da misalin karfe uku na asuba a agogon yankin ma'aikatan tsaron isra'ila ta ce tana tantance wannan rahoton kamfanin dillancin labaran falasdinu wafa ya ce waɗanda suka jikata sun hada da ƙananan yara kana masu aikin ceto na ci gaba da neman mutane da suka ɓata suka makale ƙarƙashin buraguzai mayakan falasdinawa da sojojin isra'ila sun kwashe kwana da kwanaki suna fafatawa da juna a sansanin jabaliya da ke arewacin gaza a hali da ake ci kuma da safiyar yau lahad ne mai baiwa shugaban amurka joe biden shawara kan harkokin tsaro ya gana da yarima mai jiran gado na saudi arabia muhammad bin salman domin tattauna abin da masarautar ta bayyana a matsayin matakin kusa da na karshe na yarjejeniyar tsaro mai faɗi da ke tsakanin ƙasashen biyu sanarwar da kamfanin dillancin labaran saudiya ya bayar yana zuwa ne bayan yarjejeniyar da aka kulla da kungiyar hamas da ta kai wa isra'ila hari a ranar 7 ga watan oktoba wanda ya sanadin mutuwar mutane 1200 tare da yin garkuwa da wasu 250 a zirin gaza tun daga wannan lokaci ne kuma hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a kan falasdinawa da mata ƙasa ya yi sanadin mutuwar falasdinawan sama da dubu talatin da biyar lamarin da ke barazana ga yarjejeniyar tsaron da saudiya ta amince da ita ta hanyar diflomasiyya a karin farko tun bayan kafuwarta a shekarar 1948 kamfanin dallancin labaran na saudiya bai fitar da wani hoto na jake sullivan da yarima muhammad bin salman na ganawa da suka yi a daharan wani birni da ke gabas mai nisa na masarautar wanda ke da babban kamfanin mai na kasar saudi arabia oil company wanda aka fi sani da saudi aramco an jima kaɗan baba yakubu makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce kashi 70 cikin ɗari na matsalar zarmiyar kuɗi a ƙasar a ɓangaren hada-hadar banki ake aikata su. A kowace shekara dubban 'yan Najeriya suna kai rahoton almundahana ga hukumomi. A shekarar 2021 kimanin ƙorafe-ƙorafe 140 ne aka shigar, wanda shine lamari mafi yawa a cikin shekaru hudu a cewar hukumar ta EFCC. Saurari karin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja. Ranar 4 ga watan Afrilun 2021, wuce Ohiri ta gano wani tsarin kasuwancin noma da ta yin biyan kusan kashi 30 cikin 100 na riba a jarin da aka zuba a cikin watanni hudu. Ta yi kasada ta zuba jarin dala 550, amma kuma duk damfara ce kawai. Kamfanin ya rufe jim kaɗan bayan wanda ya kafa shi ya yi batan dabo. Na yi ƙoƙarin shiga, na samu damar shiga shafin na yanar gizo. Ina iya ganin kudaden, ina ganin ribar, amma ba zan iya yin komai ba. Kama Ohiri, ɗaruruwan masu zuba jari da suka yi asarar su sun kai rahoton kamfanin ga 'yan sanda, amma sai suka ji rahotannin labarin cewa an zargi wannan kamfani da zamba na bashin banki na dala Amurka dubu saba'in tare da wasu gurɓatattun ma'aikatan banki. ko da yake dai bankin da ake magana a kai ya musanta aikata wani laifi da kamfanin Da farko na ɗauka abin wasa ne, domin hakan bai taɓa faruwa da ni ba, kamar dai in ce haba wasa kuke yi, amma abin takaicin san ba wasa ba ne. Sha'anin damfara na karuwa a tsarin hada-hadar kuɗi na Najeriya. Cibiyoyin Najeriya sun yi asarar dala miliyan 201 ta hanyar zamba tun daga shekarar 2020 a cewar cibiyar horar da cibiyoyin kuɗi wata cibiyar bincike da bayar da shawarwari masana sun ce karuwar hanyoyin biyan kuɗi ta na'ura da karancin hanyoyin tantancewa suna haddasa karuwar ayyukan zamba ga jama'a sannan cibiyoyin hada-hadar kuɗi ba sa iya yin cikakken bincike kan al'amuran da suka shafi zamba saboda rashin ingantaccen tsarin musayar bayanai da rashin haɗin kai. The system is designed in such a way that is attempts to address corruption. An tsara tsarin ne ta yadda yunkurinsa na magance cin hanci da rashawa ya zama na zahiri kawai. Muna buƙatar ƙarfafa tsarin da ƙarfafa tsarin hukumomi ta yadda za a toshe duk wasu hanyoyin cin hanci da rashawa. Such that any conduit pipe for corruption is blocked. Kamfanin tuntuɓa na KPMG ya ce kashi 30 cikin ɗari na bankunan najeriya ne kawai suka aiwatar da matakan yaƙi da zamba waɗanda ke ba da damar tantance kwastomomi na dole kafin buɗe asusun ajiya a cikin 2021 babban bankin ya nemi abokanan cinikin bankin da su bayar da rahoton cirar kuɗi ba tare da izini ba zuwa teburin kariya ga abokin ciniki a bara shugaba bola tinubu ya kaddamar da gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa tare da neman goyon baya a watan janairun da ya wuce hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya icpc da hukumar efcc sun ce sun haɗa kai don yaƙi da cin hanci da rashawa we have our own constraints just like every other organization muna da namu matsaloli kamar kowace hukuma amma mun san cewa a matsayinmu na hukuma muna yin iya mu muna da tawaga mai kyau we have been doing our best we have a good team amma boti ya ce maganar fatar baki bata isa ba sai an gani a aikace corruption is systemic then we need a more systemic cin hanci da rashawa tsari ne muna buƙatar ingantaccen tsarin yaƙi da shi tare da dukkan tsare-tsaren da muke da su a ƙasa ya kamata mu fara aiwatar da waɗannan abubuwa bisa gaskiya muna da hukumar efcc suna bukatar su yi fiye da abin da suke yi a yanzu na kama mutane kaɗan a nan da can suna bukatar ƙara gurfanar da mutane a gaban kuliya. Hukumar da ke sa ido kan harkokin kuɗi ta duniya Financial Action Task Force ta ce najeriya na da damar har zuwa watan mayin shekara mai zuwa don magance laifuffukan hada-hadar kuɗi da suka hada da samar da kuɗaɗen ta'addanci ko kuma kasa da fitar da su daga tsarin hada-hadar kuɗaɗe ta duniya wanda zai kara wa najeriya wahalar yin kasuwanci da samun kuɗaɗen shiga daga kasashen duniya hukumomin najeriya sun ce za su tabbatar da hakan bai faru ba to madalla yanzu kuma sai a gyara zama a saurari kashi na biyu na labaran duniya jami'an rasha sun faɗa yau lahadi cewa ukraine ta harba makamai masu linzami samfurin atacms kiran amurka a kan crimea kane ta kai hari a kan yankunan rasha da jirage marasa matuka akalla 60 da kuma wani gagarumin hari da ya tilasta dakatar da aiki a wata matatar mai a rasha rundunar tsaron sararin saman rasha ta harbo makamai masu linzami guda tara a kan yankin na crimea ta kuma kakkaɓo wasu jirage 57 marasa matuka a kan yankin rasha na krasnoda da wasu jirage uku a yankin belgrade a cewar ma'aikatan tsaron rashan jami'an yankin sun ce jirage shida sun yi hatsari a kan garin slavyansk da ke kudancin yankin krasnoda inda matatar man yake. kamfanin dillancin labaran interfax ya ce matatar ta dakatar da aiki bayan harin matatar manta slavians ta wani kamfani mai zaman kansa ne wanda ke tace ton miliyan hudu na mai a duk shekara sai dai kiv bata ce komai ba akan wannan batu a ƙarshe masu aikin ceto a iran na ƙoƙarin isa ga wani jirgin sama mai saukar ungulu da ya haɗu da wata matsala yayin da yake tafiya tare da tawagar da ta haɗa da shugaba ibrahim ra'isi kamar yadda gidan talbijin na ƙasar ya faɗa yau lahadi babu wani ƙarin bayani nan da nan akan abin da ya faru wa jirgin mai saukar ungulu ko kuma su wane ne a cikin jirgin wani kamfanin dillancin labarai ya bada wasu bayanai mabambanta akan abin da ya faru shugaba da ra'isi e da yana kan hanyarsa ne zuwa lardin azerbaijan da ke gabashin iran iran dai tana shawagi da jiragen sama masu saukar ungulu iri-iri a cikin kasar amma takunkumin da kasashen duniya suka kakaba mata ya sa da wuya a samu sassan hada su jiragen mallakar rundunar sojojin samanta ne wanda ta mallake su tun kafin juyin juya hali na musulunci a shekarar 1979 Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. cewar rahoton kungiyar transparency international na shekarar 2023 kasashen afirka da dama ba sa nuna ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa har yanzu matsalar cin hanci da rashawa tana da girma sosai a kasashen afirka ciki har da ghana a cewar hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar kashe 20 cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar yana sulalewa ne saboda matsalar cin hanci da rashawa ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga accra waɗannan 'yan jaridar na ƙasar ghana suna shirin hada wani babban labari na binciken kwakwab suna aiki ne da the fourth estate wani shirin kula da harkokin al'umma na gidauniyar media foundation for west africa da ke birnin accra we work with Ghanaians, we work with whistleblowers. Muna aiki da 'yan Ghana, muna aiki tare da masu fallasa labari. waɗanda ke bamu bayanai don mu kuma mu duba batutuwan mu zurfafa bincike muna fidda bayanan ta hanyar wallafa su rubuta su ta yanar gizo da yin bidiyo a youtube da dai sauransu bayanan da ake wallafawa sun fi mayar da hankali kan labaran da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa tun daga lokacin da aka kaddamar da shirin a shekarar 2021 an wallafa manyan labarai game da cin hanci da rashawa da yawa a ƙarƙashin shirin daga cikin su har da wasu labarai da shirin ya wallafa game da bayyana kaddarori bayan da aka ba da umarnin cewa jami'an gwamnati su bayyana kaddarorinsu shirin fourth estate ya kai batun gaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama da shari'a ta ghana wadda ta zurfafa bincike a kan lamarin a lokacin da muka yi wannan labarin jami'an gwamnati kusan 294 ko sama da haka suka bayyana su cikin sauri a hakikanin gaskiya kafin a wallafa bayanan ba su yi ba amma suna rike da mukamman gwamnati amma da muka wallafa labarin nan da nan suka bayyana su kuma muna gani hakan ya yi tasiri kuma ya aika sakon da ya dace ga hukumomi da jami'an gwamnati masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa sun ce mayar a ghana ta zama da wahala sosai duk da cewa kasar ta kaddamar da shirin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa wato manufofin da suka shimfiɗa tsare-tsaren yaƙi da cin hanci da rashawa. The National Corruption action plan what's the blueprint for all of us to fight corruption shirin na yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa shine tsari don dukkan mu yi amfani da shi wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ko da yake zaka ga cewa akwai abubuwa da yawa a cikin tsarin da bamu mai da hankali akan shi ba kuma saboda haka sai ya sa gwagwarmayar yaƙi da cin hanci da rashawa zama da wahala it makes the a wasu daga cikin waɗannan abubuwa. sun hada da raunin dokoki da ke kawo cikas ga ayyukan hukumomin gwamnati da aka wa alhakin gudanar da bincike da tuhumar jami'an gwamnati masu aikata rashawa kungiyoyin farar hula irin su cibiyar raya dimokuraɗiyya ta cdd na taimakawa wajen tankarar kalubalen a shekarar 2017 kungiyar ta kaddamar da shirin corruption watch project a wani yunkuri na rage cin hanci da rashawa a tsakanin jami'an gwamnati ta hanyar kungiyar advocacy for transparency. Muna iya gudanar da bincike muna da 'yan jarida masu binciken kwakwa da ke cikin shirin waɗanda ke gudanar da nasu binciken amma kuma muna kokari mu bi diddigi akan batutuwan da ake kan dubawa ko kuma waɗanda muke ganin an yi watsi da su kuma mun manta cewa akwai buƙatar a farfado da su uh, ga dukkan alama kwalliya na biyan kuɗin sabulu a kokarin da kungiyar cdd ke yi tsawon shekaru bakwai da suka gabata we didn't want a gare mu babban makasudin kamar yadda muka ce shine ba ma so a manta da batun cin hanci da rashawa muna so 'yan ƙasa su san cewa ya kamata mu ci gaba da gwagwarmayar kuma da buƙatar su shigo cikin harkar gwagwarmayar saboda muna gani kamar cin hanci da rashawa na neman samun gindi kuma mutane na ganin hakan daidai ne godiya ga ayyukan waɗannan ƙungiyoyin farar hular mutane sun san gwagwarmayar da ake yi ta yaƙi da cin hanci da rashawa. A matsayinmu na ƙwararru kan yaƙi da cin hanci da rashawa da harkokin shugabanci da kuma masu bincike da ba da shawarwari an gudanar da ayyuka da yawa. Mun nuna shaidun bincike da suka bayyana cewa cin hanci da rashawa wani batu ne mai tattare da kalubale da yawa kuma don yakarsa akwai buƙatar jajircewa sosai. To madalla Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba dandalin 'yan jarida. Malamai barkanmu da shigowa dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani sashen Hausa na rediyo da talabijin na Liberty a Abuja sai Hayatu Husaini ma'aikaci ne a jaridar Neptune a Abuja. Bari mu fara Hayatu Husaini za mu taɓo cika shekara ɗaya na wannan gwamnati ta bola ahmad tinubu nan take shi shugaban lokacin da yawa mulki ya janye tallafin man fetur daga na ake ganin abubuwa sun yi ta faruwa da yawa hayatu yi mana sharhi a takaice janye tallafin nan alheri ya jawo ko akwai kalubale ne to ai malam nasiru wannan mintin da yawa mulki ma mu dai a wajen talakan najeriya ba wani fa'idan da aka gani a gwamnatin sa wannan janye tallafi da a gwamnatin su sun ce ya musu amfani amma talaka ba wani fa'idar da talaka ya tun daga lokacin zuwa yau har yau din nan yan najeriya ba su san ma inda suke ba wayansu makaranta yara ba sa zuwa makaranta wayansu aiki ma wayansu ba sa iya zuwa abincin da za ka ci a gida ba duk gida bane za ka samu za a ci abinci sau uku shi wannan tallafi da yake sai an janye ni a sani na dai su kasashe wanda suka ci gaba a duniya ko ma kananan kasashe ma za su je su sayi mai din da tsada su zo su sauke farashi su sayarwa yan kasa mu ne da man kuma mu ne da wahala to mu dai ba mu ga fa'idan wannan abin da aka yi ba su a gwamnatance sun ce sun ga fa'idansa saminu sani me za ka ce kan wannan batun na man fetur duk da dai gwamnati tuni dama ta ce yanzu abun ya koma hannun 'yan kasuwa ne. Cire tallafin man fetur wadda a lokutan baya ake cewa ai talakawa ba sa amfana da tallafi ne wasu turare ne suke amfana da tallafin man fetur. Yar manuniya ta nuna cewa shirya tallafin man fetur ne ya haifar da mummunan radadi da al'ummar talakawan Najeriya. Al'ummar talakawan Najeriya suna cikin kunci kwarai da gaske. kuma wannan cire tallafin man fetur shi ne sabbin waɗannan abubuwa na farko baya ga tsadar sufuri na harkokin sufuri inda kake zuwa ne a watakila a ɗari uku yanzu ya koma ɗari biyar man da kake sha a motar ka shiga kai zirga-zirga man dubu biyu yanzu sai ka sa man dubu goma kafin ka je kai zirga-zirga a cikin gari to cire wannan tallafin man fetur ya shafi harkoki da daman gaske ya dabalbala al'amura ya lalata harkar tattalin arziki na kasa ya haifar da hauhawan farashin kayayyakin masarufi yadda kusan duk kayayyakin da ake siya sun yi tashin goron zabi kuma duk da yake kwanan nan da aka dan samu a ta gurmushi cewa eh, eh, naira tana dan samun daraja in aka kwatanta da dalar amurka a kudaden mu kasashen ƙetare eh, saukar farashin kayayyakin masarufin dai ba wani sauka ne na a zo a gani ba amma duk da haka dai abubuwa wallahi suna ci gaba da da haifar da matsaloli da talaka suke a wato bayyana rashin jin daɗin su shekara ɗaya na mulkin bola ahmad tinubu wannan tallafin man fetur da aka cire gaba ɗaya ya lalata al'amura ma ba za a iya ma saka wato wasu nasarori da za a ce gwamnatin shugaban kasa gwamna ahmad tinubu ta samu wani rigima ba ga duk da yake eh, wasu man sharhanta harkokin tsaro suna cewa an dan samu dama dama ta tsaro. Eh Saminu ba mu shigo harkar tsaro ba ma watakila za mu yi shi a ƙarshe bari a gurguje kafin tsaron da zai zo a ƙarshe. Hayatu Husaini mana magana ya bangaren yaƙi da cin hanci da rasha wanda shi ma yana daga muhimman abubuwa da gwamnatoci a Najeriya ke cewa suna sawa a gaba. Kullum za a ce ai in misali shugaba Buhari eh, mulkin sa ya wuce aka ce in ya shigo za yaƙi da rashawa a ƙarshe ba abin da muka gani sai ma ƙara barna da aka yi kuma wannan gwamnati da yau ake ciki tare su ma suna kira suna kirawo waɗanda suka yi barnan in suka zo sai su feto ka kawo abin da za a ce ka ana bin ka kaza abin in ka kawo wani abu za su sake ka suna tara kuɗi amma ba mu san da kuɗin yake ba ana gaya mana da cewa an karbi kaza an karbi kaza amma ba mu san ina ake da shi ba yanzu alal misali gwamnan kogi da ya sauka ya haya bello nan efcc tana neman sa ana ta wasan boye-boye shi da su a ƙarshe dai shugaban efcc ya bude baki ya gaya duniya cewa idan har ba hukunta ya bello ba shi zai bar kujerarsa to muna jira mu gani ya bello dai har yau ba mu san inda yake ba a ce yau a ce gobe na gani dai a sashen labarai yana cewa lauyoyinsa sun ce zai bayyana gaban kotu idan ba za a kama shi ba shi wai kamu ne yake tsoro yawa saminu sani shi hayatu ya kawo misali guda ɗaya ne kawai amma in an duba ga maganar godwin emefiele wanda har yanzu ana na ana shari'a shi kansa tsohon shugaban efcc ma rashid bawa an taba kama shi ya daɗe a hannun jami'an dss maganar yaki da cin hanci gashuwa ke yake ito nan gwamnatin wani ahmad tinubu ta so mai kalace da shi tsohon sannan babban bankin tarayya gordon da ne wadda ana ganin batsuman da aka masa ba sai rasa nasaba da siyasa cikin irin wanda aka yi tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara gula ebele na kan harkar tsaro samba da su kusan muka kalli abin da ya faru na samba da su bayan da aka tuhumi samba da su aka ɗanyi abubuwan da aka shi kenan aka yi watsi da yaƙi da kyau wannan na gwajin emefele akwai zarge-zarge da ake ganin cewa shi damun gado emefele baya tare da takarar bola ahmad kuma ya yi iya bakin kokarin sa game da ake ta zarge-zarge da sharhi a kafafen yatsa labarau to wannan tuhuma da ake masa ba ta rasa saba da siyasa amma in ana magana yaki da cin hanci da rashawa ne a wannan gwamnatin bola ahmad tinubu nan mun ga irin abubuwan da ya faru irin zargen da ake yi wa karamin ministan tsaro ah, bello matuwa na muradin wanda tun kafin ya sauka hukumar EFCC ta ce tana da hujjoji cewa lallai akwai zarge-zargen cin hanci da rashawa amma me ya faru har mukamin minista aka ɗauko aka ba kuma idan muka kalli sauran waɗanda ma aka ba su mukamai a gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu suna da zarge-zargen cin hanci da rashawa shi kan shi a shugaban majalisar da zai sosai a kwajo yana da zarge-zarge na cin hanci da rashawa abubuwa da daman gaske saboda haka maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ni ban ga alamun cewa gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu za ta yi wani kataɓi a kan harkar yaƙi da cin a wannan badakala da ta faru a ma'aikatar ayyukan jin kai wadda ana ganin ya kamata a ce tuni an yi wasu abubuwa na a zo a gani shi ma maganar shari'a tana tafiyar hawainiya Wataƙila ita kanta ma ministar da aka dakatar da ita da ba dan an yi ce kan magana ba haka za a share maganar ba a dakatar da ita ba saboda haka ni ban ga alamar gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu za ta yi katafi wajen yaki da cin hanci da rasuwa ba wai me kamar yau ake aiki kuma kyakkyawan laraba a tun daga litinin ake gane da to gaskiya mu ba mu ga alamar cewa gwamnatin bola ahmad tinubu za ta tsaya kai da fata da yaki da cin hanci da rasuwa ba maganar kwantiragin za a ba da hanya daga Legas zuwa Kalaba. An ware za a ware wasu triliyoyin kuɗaɗe wadda masharhanta sun tabbatar da cewa lallai wannan kwangila ɗin ta yi mugun tsada. Kuma akwai zargin cewa ma kamfanin da za a ba wa kwangilar yana da wata nasaba da wata dangantaka da wata kusa da gwamnati. Ta ga duk ire-iren irin waɗannan abubuwa ɗin baya nuna alamar za a iya yaki da cin hanci a wannan gwamnatin shugaban kasa bola ahmad tinubu eh san shine babban alagagai da ya hana najeriya ci gaba duk kasashen duniya an ci gaba amma mu najeriya an bar mu ci ma bayan kusan kowane fanni na rayuwa babu wani fanni da yake tafiya yadda ya kamata saboda tasirin cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wajen yaƙi da cin hanci da rashawa hayatu sini mu ka mu rufe da batun tsaro yaya bangaren tsaro wanda kafin gwamnatin ta shigo dama akwai matsaloli na satar mutane a arewa maso yamma kwanan nan masu ma 'yan odudo sun taso da magana su banda 'yan ipop har ga 'yan boko haram maharewa ba su kare ba tun shekara ta tara. to ai malam nasiru maganar tsaro kan ba wani maganan cewa a dai gwamnatin tarayya da a ce wai an samu nasara ni dai ban gaisa ba don dalili kullum dai haka ake cewa za a dakile za a dakile to za a kama mutane sai an je an karbo su wanda duniya ta sani kuɗi haka ba sai a fito a ci ai ba da kokobo ba a gane adam misali yanzu abin da dai zan baka inda zan iya cewa an samu dan inganci shine jihar katsina gwamnan su ya dukufa a kai ya kafa wata kungiya wanda kuma ko yau da safen nan na tambaye wani akan tsaro ya ce mun gaskiya an samu nasara sosai sosai saboda iyayensu yanzu suna kokarin tafiya gona wanda kuma suna da yakinin cewa bana za su iya su yi noma ka gani wannan nan an yi kokari ko jihar zamfara gwamnati yana kokari amma su ma dai to yan ta'addan dai kamar suna so su bi karfin gwamnati amma dai a ta gwamnatin tarayya ni dai ban ga ta inda za a ce an yi wani nasara ba ana dai gani Eh, saminu sani azare me za ka ce kan wani abun da ya kawo na yan sojojin ko in ce yan sandan duk kwaraɗa da na shi bello ko dauda ke zan ce dauda lawal dare na zamfara ana zargin su da su ma suna wuce gona da iri su kan yanka mutane ba tare da wani dogon bincike ba to magana ta gaskiya musamman dai a shi kansu ɗan sa na jihar sokoto ba akwai rahotannin da muka samu da kungiyar fulani ta gari allah wadda ta zargin cewa lallai yan sa ke da na sokoto suna so su al'ummar fulani ake zargi a aikata ba daidai ko kuma aikata kuskure a jihar zamfara akwai waɗannan zarge-zarge da cewa lallai yan sa ke din suna ɗaukar doka a suna wuce gona kuma duk ire-iren irin waɗannan abubuwa a kalla tun a baya ake ta korafi kan irin kafa irin waɗannan ƙungiyoyi. Ƙungiyoyi irin waɗannan na suna da tasiri kwarai da gaske. In muka kalli 'yan sibilan jpf a jihar Borno wanda suka taka rawar gani wajen yaƙi da 'yan Boko Haram. Sun yi tasiri kwarai da gaske amma irin waɗannan na askarawan jihar Zamfara ɗin da sauransu da na Sokoto ɗin nan sai da ce ba a ce su ɓata da tsalle. Ana yaba musu cewa za su iya yin kokari kwarai da gaske wajen taimakawa jami'an tsaron 'yan sanda da sojoji wajen yaki da kalubalen tsaron da ake fuskanta amma kuma daga ƙarshe suna kokari su ɓata da tsalle a kama mutum ana zargin shi da da haɗa baki da 'yan bindiga a matsayin wannan wani irin hukunci ne wannan wannan wani irin wuce gona da iri ne ake yi wannan yana ƙara nuna cewa kamar ƙasar babu doka da ka'ida wannan abu ba abu bane mai kyau ya kamata a ce duk wanda ake zargin sa da aikata ba daidai ba a kama shi a tuhume shi a kuma gurfanar da shi a gaban kuriya. Mun gode Saminu Sani da Hayatu Usini a madadin sashin Hausa na muryar Amurka ni na Nasiru Adamu Elhika da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya. masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni Fiona wa mainan dudu da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. 黑安之猛虎。